To bakoncin wa muka samu yau a dandalin namu. Farko dai sunana Umar M Lawal. wanda ke malakabi da Skybi Zamanga. Menene Skybi Zamanga? Wannan wani tarihi ne mai tsawo gaskiya. Skybi ya samu asali ne daga makarantar secondary lokacin muna JSS2 da ne wani dan kiriniya irin tamu ta 'yan makaranta. To waka a iya cewa tun daga secondary school aka faru ta? Gaskiya tun ina secondary school. Ya. Ya aka yi. Da farko dai ina daga cikin wanda ba sa son waka saboda kasancewa kana ɗalibin islamiyya sosai mai aƙidar abin a zuciya sosai. Hmm. So kuma he nake fahimtar yadda malamai ke wa'azi wani lokaci suna kafa hujja da wasu mawakan farko na baya da sauransu da sauransu. hakanan kuma wata rana mun je wata samina sai aka ba da gasa a wurin har da rubuta waka da larabci haka. Hmm. so kuma da na rubuta sai na yi in Allah ya sa na zama na daya to daga nan na fahimci zan iya to ina kuma ka bar wancan aqidar ita shi yanayi yana canzawa ne zuciya tana canzawa ne da tafiyar yanayi rubuta gasar da larabci ko rubuta eh da larabci ne kai larabci shoye eh, ne ake ko ne a wakar wace kake yi to gaskiya ni mutafannin ne a larabci zan ce ko wanda ko ina ina taba gaskiya ta soyayya kake yi ko ko hip hop ko ko duka inda ta faɗi har hip hop din magana yi duka ba inda ba ta ba da wacce aka zanka a fannin hip hop eh wakar hip hop da yake gaskiya ta da ta iya fita a wakar hip hop ita ce wata waka da nake cewa karya ta kare rera mana na gaya mata ni ne GM a kamfanin mu ce karya ta kare na gaya mata London nake karatu karya ta kare na gaya mata babana ne finance minister karya ta kare haka take ta tafiya dai me yasa ka yi ta eh to al'ada ce ta gayu hmm. kai kai inda Allah bai kai ka ba ni ma fa babanmu ne sai mu wancan motan kaza ko ne wuce da babban mota ka boye a ke kawuna ne ya ake ni rannan ban je ba kar ya gani mun fada da sauransu da sauransu so abin da yasa ne irin wannan kenan kana jan hankali matasa ko kaka yawwa abin da ka san ba baka kai ba kawai tsaya lokaci na zuwa za ka kai To aka san ka? Eh to bangaren soyayya kenan. Zan iya cewa wakata ta farko ita ce wakar Basaja kun farko ita ce wakar da aka san da ita. Rera mana. wanda nake cewa kar da mun ba saja a soyayya ne alkawari ke ma ke faɗa ki za na rike kam ko da bugu ba zan canza miki ba na je ta ce ita kuma wannan akwai dalili ko kawai yin ta kai ga masoya eh waka ce wacce take da tarihi gaskiya sosai dan mafi yawanci abin da zaka yi hitin kai ma baka san zaka yi ba da sauransu da wasa wasa na yi kuma sai Allah ya karbe ta ya samu ta tafi ita ce wacce ka fi so a'a ba ita bace wacce ka fito ga uba ne ya'ya ai duk ya'yan shi yana son su so ina tunanin in ce ga wanda na fi so amma yanzu na kace ba ita ka fi so ba eh haka ne gaskiya to sai ka gaya mana wacce ka fuso to wadda na fuso wata waka ce da na yi tana taba ni sosai saboda tarihin waka ta ce nake cewa godiya ga sarkinmu wanda shi ya kage mu yayi nema ya yi samu ya sa darajar mutum gemu do ba haka na yi ta ba na lyrical way na yi ta so kuma ta mana a yadda ka yi ta mana <laughs> rowa kake wa mai sauraro a'a akwai wani shauki da mutum ke shiga lokacin da zai rera waka to a shiga shauki subhanallah <coughs> godiya ga sarkinmu wanda shi ya kage mu ya yi nema ya yo samu ya sa darajar mutum gemu na goda mai bamu dole na goda sarkinmu don nasararsa ya bamu ta rayuwa ita kuma wannan akan mai kai ta a takaice tarihi ce wacce take ta shafe ni ko halhalin da na ci na wannan sana'ar kafin in iya da sauransu da sauransu haka da garuruwan da na je kawo hali kafin ku koyi ha ba laifi gaskiya a nu kiɗa da waƙar kanta saboda ina kiɗa already kana kiɗa kiɗa ka fara yi kafin waka waka ne so amma sanadiyar wakan ya kai na kuma na koyi kiɗa daga baya to wace irin wahala wacce ce almuhim da wahalar dai bata wuce in ce irin na bar garinmu mahaifata na tafi sokoto da na je sokoto na yi shekaru biyu da rabi zuwa uku ya kai ga cewa ban da sararin da hatta riga ta zan iya cire ta in je in wanke har sai ta fara an ga ta fara fedin a baya ma ce wani kaza kaza kaza kaza saboda ayyuka da suke yawa a wannan wurin da harka fim ta fara kawo ni waka mm. farko mm. so amma ina kallon fim din ga dama ina da ita amma saboda koyon wannan aikin yasa wannan daman ta kubuce mun aikin shi koyon kidan ba mm. so na ci wahalhalu sosai gaskiya an ci alhamdulillah alhamdulillah gaskiya me burin ka a takaice to buri na bai wuce burin kowane mawaki ba amma babban buri na ultimate shine cilla yaren hausa zuwa ga duniya yanda ake jin waƙoƙin 'yan america india arab a ji hausa haka baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria